ko gidan shi ai bai gama ba bai san yadda Abdul Hafiz din yake so ba yana jin dai yanzu ko Hindu bata isa ta raba shi da kanta ba balle kuma wani harran shi yanzu ba zai ce ga abin da yake niyya a kanta ba yana son kasancewa da ita amma shi bai shirya aure ba sam kamar yadda bai shirya yanke alaƙar da take tsakaninsu da Abdul Hafiz ba zai iya haƙura da Hindu ko da aurenta zai yi idan hakan zai yi shafi alaƙar da take tsakanin su da Abdulhafiz yana jin shi kamar ɗan uwan shi sun wuce matakin abokantaka sosai kan shi ke mishi ciwo Abdulhafiz ne ya dawo kai ba za ka sha shayin ba nan muka tsaya yanzu ku ga ci gaba ya tambaya kamar bai gama hargitsa mishi dukkan lissafin shi ba amma Abdulhafiz ne ya riga ya gama magana kenan ba zai maimaita ba ya bar komai a hannun hanzar zaɓin nashi ne kai kawai girgiza mishi da yake jin yana ƙara ciwo su dukkan su aikin da suke yi suka ci gaba kafin abdulhafiz ɗin ya fara waya da nabila ya saka yafis a dukkan kunnuwan shi hirarta suna saka hamza jin cewa kamar hindu ta danne shi tun la'asar rabon da ya ji motsinta aikin da yake yi ya sebin yana kashe laptop ɗin ya mike zuwa ya yi ɗan watsa ruwa ya ɗauro alwalan magariba ya fito kaya ya sake zuwa manya wani farin yadi da ya karɓi jikin shi bakar hula da takalmi ya saka ya ɗauki makullin mota yana fita falon wayar shi ya ɗauka da take kan teburin da suka ajiye daga can gefe inda suke ayyukansu dining ne ba zama suke su ci abincin ba ya zame musu kamar ofis ɗin gida har ya kai kofa sai Abdullahi ya ce Hamza juya waye Allah ya sa alkhairin ka ce dan murmushi Hamza yana ficewa daga gidan wasu lokutan Abdullahi kan yi mishi kamar babban yaya duk da watanni biyar ne tsakanin su shi yasa yake kasa zagin shi kamar yadda yake zagin su fodiyo yanayin kusancin su daban ne kuma su dukkan su kuma su dukkan yana musu kamar yaya fiye da yadda yake abokiya wajensu. A hanya ya tsaya na masallacin da yake station runabout, ya yi sallan magariba kafin ya karasa gidansa Hindu. Mai gadi na buɗe mishi kofa sai ya shiga da motar shi. Bai fito daga motar ba sai kira wayarta tana ɗagawa ya ce, Ina cikin gidanku. Bata ce komai ba, bai kuma jira ansarta ba sai ya kashe daga nashi ɓangaren. Yana ajiye ta a cikin motar sai wani irin sama-sama yake jin shi ga kan shi da yake ciwo har lokacin duk da wani bangare na zuce shi na cike da jin daɗin zai ga hindu yau maganganun abdulhafiz da yake ji sun dabaibaye shi sun kashe mishi jiki tsaf a karo na farko tun da ya haɗu da hindu da ya zo wajenta ba tare da yana jin kamar in ta fito bai rike ta ba zai mutu bai fito daga motar ba sai da ya ga hindu ta ajiye musu kujeru bayan motar shi da murmushi a fuskar sai zagayo yana jan kujera ya zauna sai dai tana zama ya sauke idanuwan shi akan fuskarta murmushin da yake yi ya dishe hindu ya ƙara ganin fuskar da take a kumbure har cikin idanuwanta ai kamar haka take jira sai yi wasu hawaye da ta kasa tarbewa suka sake zubo mata yana fitowa ta ji kamar ta rufe shi da duka kallon da yake mata cike da damuwa shi ya karya mata zuciya ya sanya hawayen ta zuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru menene Hamza ya faɗi yana kai hannu ya riko na Hindu da ta fusge tana goge hawayen fuskarta don Allah ki mun magana numfashi ta ja tana sake goge fuskarta zuciyarta take ji tana ciwo kamar za ta faɗo me yasa ka bani password ɗinka ta tambaya tana tsare shi da idanuwanta da suke cike da wani yanayi da ya ji baya su saboda ban da abin da zan ɓoye miki ya faɗi da dukkan gaskiyar shi har hirar ku da mansi ta bukata tana jin kirjinta na gab da buɗewa numfashi hamza ya ja yana horo iska ta bakin shi ya ɗauka wani abin daban aka yi mata ko kuma shi ya mata bai sani ba a hankali sai ya ɗaga mata kai tunda ta ya riga ya ta gani to ai bai ga dalilin da zai mata wani boye-boye ba cikin sanyin murya saboda kanshi da yake ciwo sai ya ce me yake son ce miki dariya hindu tai da ba ta da alaka da nishadi kana da ƙarfin halin yi min wannan tambaya hamza baka san abin da ya kamata ka ce min ba akan abin da kuke yi da mansi har kana ce min baka da abin da za ka ce min idanuwan nan nashi ya kafa mata irin wannan dalili na ɗaya daga cikin dalilan da za su saka shi ƙin yin aure nan kusa ba zai yiwu ana tsare shi da tambayoyi haka ba karki mun ihu karki fara cewa za ki mun faɗa da na baki password ɗina na ce ki karanta mun chat na yi kike karanta hirar mu da mansi da kika fara karantawa kika ga ba za ki iya jurewa ba me yasa kika ci gaba bakin ta buɗe ki tun da ya fara magana dariyar ta sake yi duk da idanuwanta da suke cike da hawaye kana da ƙarfin hali wallahi kana da ƙarfin hali hamza daga mata giraye cike da masifa kan shi ciwo yake kamar zai rabe biyu tana kuma ƙara mishi ciwon kai kan abin da ita ta ga za ta iya karantawa shi ma haka ya jure bin chat ɗinta da garadan da duk suke mata magana har da jalil bai yi kuka ba da yadda zuciyar shi ta yi mashi ciwo sai ita da take da hawaye a kusa za ta yi amfani da su ta cuce shi haka mata suke yi dama ya sani abu kaɗan sai su fara kuka idan wani ya gani sai ya baka rashin gaskiya kamar ka musu wani babban abu na karanta ku da jalil tun daga farko har ƙarshe saboda bani da hawaye shine zaki fi ni faɗa kai hinda take girgiza mashi kar ka haɗa wannan da mansi ni ban bi jalil ba baka ma sanya maka kare da shi ba cikin idanuwa Hamza yake kallanta zunubi na ne me yasa zai dame ki mikewa ta yi ba za ta iya ba zuciya ta faɗuwa za ta idan ta ci gaba da sauraron Hamza da ci gaba da ganin yadda yake nuna zina a wajen shi ba wani babban abu ba bane hannunta ya kama yana janta ta koma ta zauna babu shiri hannunta ta fisge kar ka sake taɓa ni abin da ya kaka kenan dama wallahi ba za ka taɓa samu ba saboda ni ba mansi ce ba ka sani dai ka cutar da ni Allah kuma ba zai bar ka ba Hindu ta ƙarasa wasu hawaye masu zafi na zubo mata zuciya tana ciwo har cikin makoshinta ga wani tsoro marar masaltuwa da ya lallabe ta na ma'anar kalamanta bata shirya ba bata sanya za idan suka rabu ba amma ba za ta yi makanta karya ba wannan karan ba za ta iya ba Hamza abin da ya zo nema ba. Ni za ki haɗa da Allah hindatu? Hamza ya tambaya yana jin tashi zuciyar ta tafasa shi ma, duk abin da zai a rayuwar shi baya so ya ji an haɗa shi da Allah. Yana ƙoƙarin zunuban shi tsakanin shi da Ubangiji ne, bai haɗa da hakkin mutane ba. Me ma kike so ki ce min? Bari na zaki? Ya ƙarasa magarin muryar shi na wani irin sauka. kan shi na ci gaba da sarawa a karo na farko a tsayin lokaci a rayuwar shi da ya ji tsoro ya baibaye shi da tunanin cewa wata za ta bar shi ya kake so yi ba zan iya ba wallahi ba zan iya baka abin da ka zo nema ba ta karasa maganar tana rufe fuskarta da hannuwanta saboda kukan da take yi bisan lokacin da ya kama hannunta yana raba su da fuskarta ba ya dumtse su cikin nata kai yake girgiza mata baki saba wallahi baki saki raba ni da ke ba hindu baki saki sa in fara son ki ki bar ni ba ni ban tsara soyayya a rayuwata ba ko da aure zan yi saboda bana so in wahala ba za ki bar ni ba kina jina. a hankali ta zame hannuwanta daga rukon da ya mata dan ya fara karya mata zuciya fiye da yadda take a karye miƙewa ta ta goge fuskarta sosai tana tashi daidai lokacin da aka kira sallar isha'i muryar ta hadishe ta ce kaga yin kira sallah kai hamza ya girgiza mata shi ma yana miƙewa don Allah ka bar ni zuciyata ciwo take yi in ba kashe ni za ka yi bayo ka bar ni haka numfashi ya sauke karki bar ni to ki ce ba za mu raba ba kai hindu ta iya ɗaga mishi gida kawai take so ta shiga ko za ta yi kuka har sai zuciyarta ta rage mata ciwo ok ko ma menene karki banni ina son ki ya furta kalaman na saukawa kunnuwan shi da tabbaci kan abin da yake ji a kanta kafin ta wani abu sai ta ji ya rike ta girgin shi sosai wannan karanta turin shi ka gani ko abin da kake so kenan ba ni ba kai Hamza ya girgiza mata ya rike ta ne don ya rike tsoron da yake ji yau ko abin da take tunanin ma baya ji sam tashin hankalin da yake ciki ya girma wannan na san abin da nake so kuma duka biyun ne numfashi hindu ta sauke ta miƙa hannu ta ja kujerar da ya tashi daga kai ta ɗago ta tana haɗa ta da ɗayar a wajen ta basu tana wucewa ta shige gida tsaye hamza ya a wajen Ga baki ɗaya gwiwoyin shi sun yi sanyi da ƙyar ya iya zagayawa da nufin ya buɗe motar shi ya shiga sai ya ja mishi sallama juyowa yana miƙa mishi hannu suka gaisa sai ya gane hoton shi hindu tana yawan saka shi a statue ɗinta zaid ta ce mishi yayanta ne ta ce likita ne ƙara mishi kallo zai da yake yi akwai inda ya taɓa ganin hanza ya rasa ko ina ne amma haka kawai ya ji bai mishi ba idan kana santa da gaske ka turo a magana kafin ka sake zuwa zai ya faɗi ko bai tuna ina ya taɓa ganin hanza ba baya san irin sa kusa da kanwar shi san baya so idan da wata niyya ya zo zai na tabbacin daga yau ba zai sake dawowa ba haka ma zai fi mishi don ko turowa ya har unguwarsu zai je da kanshi ya bincike a kan shi ba kullum yake yanke wa mutane hukunci ba tare da ya san labaransu ba amma kuma zuciyar shi kan yi gaskiya kan mutane da yawa in har ya ji kamar ba ka da hali mai kyau sai hakan ya kasance gaskiya wucewa ya yi kafin hamzan ya ce wani abu don kar ma ya samu fuskar ganin wasa yake mishi motar shi hamza ya shiga yau dai kowa so yake raba shi da hindu har da ita kanta kuma zai nuna musu basisa ba kamar yadda ya ce ni yana son ta da a raba shi da ita gare ya abin da bai shirya ba duk sai su sama mishi lafiya su daina ƙoƙarin ganin sun raba su hanyar da za ta kai shi tudun wadaye nufa gare magana da affa. Tun da ya shiga gida kayan jikin shi kawai ya sake, yana saka wando iya gwiwa, sai wata riga mai dogon hannu, haɗi da hula ruwan madara, ya ja hular yana ɗora ta saman kanshi, tukuna sai ya ɗauki wayar shi. Efis ya duba, ya haɗa jikin wayar ya makala ma kunnuwan shi ba tare da ya kunna komai ba, magana ce baya so da kowa, kuma akwai aikin da baya so ya kwanan mishi. da ba zai fita falon ba yana ƙarasawa sai ya ɗauki sistem ɗin shi daga kan teburin da yake yana jan caja da take haɗe da sistem ɗin ya koma cikin falon inda su fodiyo suke zaune suna hira sistem ɗin ya kunna yana jira ta gama buɗewa ga baki ɗaya sai ya tsinci kan shi da lulawa duniyar tunani har lokacin yana kasa yadda da abin da ya faru a fawure zan yi sun ce in tura manyana shine magana farko da ya fara furcawa bayan sun gaisa da affa din sosai yake karantar mamakin da yake shimfiɗa a fuska affa aure affa ya jinjina magana yana ɗorawa da masha Allah Allah ya sa albarka sun faɗi ranar da zamu je a yi maganar kai ya tsinci kansa da girgizawa affa su saka mana ranar da zamu je sai ka faɗa mu kai ya sake jinjinawa yana kasa furta wani abu Hamza aka yi kira duk da yana daɗewa bai kira sunan shi kai tsaye haka ba ba kunya ba ce ta ɗan fari kawai affa bai cika kiran sunayen mutane ba auren nan fa ba abu bane da za ka wayi gari kawai ka ce za ka yi saboda kana da halin yi ba kuɗin bane shiri wannan yana daga cikin abubuwan da ake bukata idan har a zuciyarka baka shirya ba kar ka ɗauko yarinyar mutane yau da gobe tafi ƙarfin tunaninka da yadda za a gaya maka aure idan bai ba sam ba za ka fahimta ba sai ka yi shi cewar affa yana ɗorawa da haƙurin da kake ji ana yi shi kan shi akan waye gari ya neme shararsa abubuwan da suke rike da aure sun fi ƙarfin kuɗi karka saka ni zuwa karɓo maka amanar da ba za ka iya rikewa ba idan akwai abin da yake ɓata ma affarai bai wuce yadda ake ma aure rikon sa kai na kashi ba a yanzu kwace-kwace daga samari har 'yan mata ba su san menene aure ba suke yin shi kusan ya zama gasa wane ya yi bai kai na samun kuɗi ba wane na ba shi shekaru biyu gashi ya yi aure har da yaro amma ni yana nan zaune sam suna mantawa da yadda tsarin rayuwa yake tafiya a kan cikan lokaci sai ya yi aure a kasa haƙuri da yadda rashin daɗi da jarabta take cikin auren a lokuta da dama wanda kan rinjayi daɗin ciki shi yasa bai taɓa yi wa Hamza magana ya aure ba ko kuma ya tambaye shi yaushe zai yi aure saboda ya san ba a samun kuɗin abin yake ba idan har bai shirya a zuciyar shi ba auren zai zo mishi bai bai yanzu ma sai yake karanta shakku a idanuwan Hamza shi yasa ya mishi magana ya fi so ya zama na ɗari bisa ɗari ya tabbatar ya shirya ma auren to idan har akwai wani bangare na zuciyarka da bai nutsu da maganan nan ba ka haƙura Hamza kar kai gaggawa aure ne lokaci yake da shi kamar mutuwa inda ya rubuta maka yin shi zai zo ya same ka ba sai ka neme shi ba numfashi hamza ya sauke zai kuma yi ƙarya idan ya ce maganganun afa ba su taɓa zuciya shi ba zai kuma yi karya idan ya ce ya shirya yin aure har a zuciya shi abu ɗaya kawai ya shirya ma a halin yanzu bin duk wata hanya da take karkashin ikon shi don ganin ba a raba shi da hindu ba yana son ta tunanin rabuwa da ita na wanzar da wani irin tsoro haɗi da firgici a cikin zuciyar shi balle kuma ya hasaso ta da wani daban ba shi ba kansa hasarawa yake saboda tashin hankali na shirya affa ya farta da murya shi can ƙasan makoshi kai affa ya jinjina mishi Allah ya sa haka ne mafi alkhairi miƙewar da affa ya ga Hamzan yayi shi ya sa shi faɗin ka gaya wa annabka ne kai Hamza ya girgiza mishi ya san ya kamata ya je ya anna maganar amma yanayin da yake ji san ba zai iya ba duk wasu tambayoyi da yake da tabbacin annan za ta jero mishi ba shi da tabbacin amsa su akwai aikin da zan ƙarasa abba gobe insha Allah sai in dawo in faɗa mata ka san anna murmushi abba ya cike da fahimta yana sake mishi addu'a kafin ya wuce don ya ji daɗin samun fushi kaɗai a falon shi yasa ya ja shi ɓangaren shi ta baya ya fice gidan ko gaisawa da anna bai ji yayi ba ya san affa ba zai ce mata komai ba sai magana nake maka banza kawai arafa ce faɗi yana dukan kafaɗar hamza da ya sa hannu ya zara fi ɗaya daga kunnen shi shi ne za ka cire min kafaɗa don ubanka baka ga earpiece ba ne a kunne na hamza ya ƙara sama magana yana ƙara haɗe fuska ina flash ɗina arafa ce bukata ka duba cikin jakar system dina hanzu an sami shi yana shirin mai yadda ya fi din shi ka na ba flash ko kai dalata shi ka ɗauko mun. kai hamza ya jinjina yana mai yadda ya fi din shi haɗi da faɗin ka zauna ka jira ni ɗauko maka kafin ya cire wayar shi daga ki yana ci gaba da dannawa yana jin zagin da arafit ɗin ya mishi kafin ya miƙe bai damu bane ba lambar hindu yake kira tun da ya bar wajen affa amma tun da ta yi ringin ɗin farko ba ɗaga ba amma tun da ta yi ringin ɗin farko ba ɗaga ba yana sake kira a kashe jita har yanzu kuma a kashen take ya bar masa saƙo ya kai goma yanzu ma saƙon ya sake tura mata me yasa za ki kashe wayarki idan caji ne kusa ƙarewa me yasa baki faɗa min ba ki kira ni mai magana bai san me yasa ya sake binta wasaf yana tura mata kina ina wai to masararo bar mu tsaya a nan a karatun wannan littafi na mijin Nobel wallafar Lubna Subiyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku to sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafi da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne, inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa, wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Da fatan za ku kasance lafiya.